فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين sai suka karya su da izinin Allah Dawud ya kashe jagoransu Jaluta sai Allah ya ba shi mulki da annabta ya sanar da shi abin da ya ga dama na daga ilimin muka ya haɗa masa abin da zai gyara duniyarsa da lahirarsa ba don tsarin Allah na mayar da barnar wasu mutane da wasu ba, da ƙasa ta lalace da mamayewar mabarnata sai dai Allah mai falala ne ga dukkan halittu.